Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 26 ga watan Oktoba. To ko me yasa wani bincike ke nuna cewa ba gida ba ce musabbabin shigar matasa Boko Haram? cikin mutanen masu taya boko haram wallahi mutanen da suka sa addini gaba kaɗan suke yawanci ko an cuce su wasu kuma suna tsammani in suka tafi akwai arziki ciki yan sanda a jihar zamfara sun tabbatar da dakile wani shiri na sace mutane da dama amma an sace hakimi da wasu mutane kaɗan a maru amma dai shi oban ƙasa da waɗannan mutane hudu an riga an tafi da su Kamar kowace ranar Litini, yau ma sani malumfashi na tafi da rahoto na musamman. Wannan karan kan zanga-zangar SAS wacce ta rikide zuwa wani abu. Baba Makeri na tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana sa ran Majalisar Dattawan Amurka za ta tabbatar da mai shari'a Amy Coney Barrett a matsayin mai shari'a a Kotun Kolin Amurka. Wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau Litinin. Idan aka tabbatar da ita, Barrett za ta zama mai shari'a ta uku a Kotun Kolin mai alkali tara da shugaban Donald Trump ya naɗa. Binda kuma ya sa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alkali tara 'yan republican dai ke da rinjaye da kujeru 53 yayin da 'yan democrat ke da kujeru 47 a majalisar dattawa kuma sanatar susan collins ita ce kadai 'yan republican da ta nuna alamun ba za ta kada kuri'ar goyon bayan nadin barrett ba saboda yadda lokacin ya yi kusa da zaben shugaban kasa da ke tafe mako mai zuwa 'yan jam'iyyar democrat sun nuna adawa da nadin barrett saboda ba su amince da cancantar ta ba da kuma tsarin cike gurbin kujerar marigayi mai shari'a Justice Ruth Bader Ginsburg da aka bi cikin sauri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya inda hukumomi ke mayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalla wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Shugaban na Najeriya ya kara da cewa yana goyon bayan a tsarin binciken shari'a a Lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu su da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar. ya kuma yi kira ga mutane a duk faɗin ƙasar da su ci gaba da zama lafiya da zama 'yan uwan juna a cewar sanarwar mummunan farmakin da aka kai kan masu zanga-zangar lumana a Legas a makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a cewar kungiyar kare hakkokin jama'a ta Amnesty International ya janyo suka sosai a ƙasar da ma ƙasashen duniya. An kuma caccaki shugaba Buhari sosai saboda ƙin magana bayan tashin hankalin. Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni hudu ana yi kan yankin da ake takaddama a kansa. Armenia da Azerbaijan sun zargi juna da saɓar yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka kulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da karfe takwas na safe agogon GMT. Ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan ta faɗa wata sanarwa cewa sojojin Armenia sun yi ɓarin wuta a wasu ƙauyuka da ke yankunan Tarta da Lanchin abin da ya saba yarjejeniyar sosai a nata bangaren ma'aikatar tsaron armenia ta yi amfani da shigen kalaman tana mai cewa sojojin azerbaijan sun saba yarjejeniyar tsagaita wutar sosai ta hanyar harba manyan bindigogi a wurare daban-daban Kasar Spain ta ayyana dokar ta ɓaci tare da sake sanya sabuwar dokar kulle a duk faɗin ƙasar yayin da take fama da sake yaɗuwar cutar coronavirus sosai. gaskiyar ita ce turai da kasar spain suna fuskantar yaduwar cutar sosai karo na biyu a cewar prime minister pedro sanchez a lokacin da ya yi wa 'yan kasar jawabi a jiya lahadi ya kara da cewa yanayin da muke ciki a yanzu ya yi tsanani dukan kasashen spain da faransa da suka sanya dokar hana fitar dare domin dakile yaduwar cutar sun zarta adadin mutane sama da miliyan daya na waɗanda suka kamu da cutar a cewar ƙididdigar cibiyar samar da bayanan jami'ar John Hopkins. Ƙasar Colombia ita ma ta zata adadin mutane miliyan ɗaya da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a jiya Lahadi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne kan batun tsaro a Najeriya. inda wani binciken ƙwararru ke nuna cewa ba a aƙida ba ce tafi jefa matasa cikin ƙungiyar boko haram neman kuɗi da kuma ramo gayya na taka rawa hassan mai na kaina gare ka da yake gabatar da jawabi kan tarzomar boko haram a kasashen tafkin chadi dr abba sadiq sanannen dan jarida nan da ke birnin paris wanda na daga cikin gungun kwararru da suka gudanar da wannan bincike ya mun karin bayanin abin da binciken nasu ya gano. Abin da mutane ba sani ba, muka yi nazari muka lissafa muka gani. Cikin mutanen masu taya Boko Haram, wallahi mutanen da suka sa addini gaba kaɗan suke. Yawanci ko an cuce su, wasu kuma suna tsammani in suka tahi akwai arziki ciki, sai su gaba ba arziki. Doktor shi wannan binciken naku misali, idan ka ce da yawa daga cikin wanda suke shiga cikin Boko Haram ba addini bane a a gabansu. Misali me a gabansu? Misali a yanda aka bincika ma akwai wanda suka tahi a sunan addini da suka je suka ga boko haram ba addini bane suka so su yi magana aka kashe su kamar yara wanda ba su da abin yi da sahe in sun tashi sun ɗora shayi sai a wuni ana shan shayi dan babu abu boko haram ya zama to kamar sana'a ci gare su in sun tahi za su samu moto za su samu wani dan kuɗi to wannan su ne mahi yawa to kowane rukunan mutane ne suka fi ɗanɗana kuɗar su a tarzomar ta boko haram da take ci take cinyewa mata suna cikin wanda suka yi shan wahalan boko haram mun tayi mun yi maganganu da mutane mun gambantar da mata da an kashe mazansu ba su da kowa sai su na biyu akwai matan da mazan su ba su san sun mutu ba suna da rai suna nan zambe suna cikin haƙuri ba a ce sun mutu ba zan su yi arme ba a ce za su dawo ba suna jiran su to lalle wannan shi da kanshi darurori ne abu da yawa ka ga kamar mata suna shan wahala saboda wannan abu na boko haram kuma bayan in boko haram suka zo kamar yadda aka gani a kasashe da yawa ba ni maganan yan mata na shibok na dabci da sauran wurare in suka zo sai su ɗauki mata su tahi da su su ba su wahala kuma suna amfani da mata saboda su jawo mutane sai su ce ma mutane don su kawo su wajen su in kuka zamu muku arme. Zanna Buguma na Borno, Zanna Hassan Buguma da ke cikin tawagar Najeriya ya ce akwai abin dubawa a cikin baki ɗayan al'amuran tarzomar na Boko Haram. Kullum muna magana akan cewa Boko Haram ba ta karewa, Boko Haram ta addabi jama'a, Boko Haram ta yi kaza. Gwamnati kuma kullum cewa suke su suna kan aiki. To amma matsala ita ce babu gaskiya a cikin wannan abun kuma babu ainihin ainihin niyya na gaskiya mun sani shugaban ƙasar najeriya yana da niyya ya ga ya gama wannan abin su ma kansu hafsoshi da sauran jami'ai na tsaro wanda suke yaki boko haram zahiri sun nuna suna da niyya to amma a karkashin mu gani muke wannan abun har yanzu ba haka bane mun sani to shin yanzu waɗanne matakai ne ya kamata gwamnatocin yankin su ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amari har ila yau ga dr abba sadiq to in ana so a ci nasara ya kamata kenan arin ruwan nan da boko haram take a samu wa mutane likita a samu musu ruwa a samu musu lakwal a samu musu abin da zai bunkase su to wannan shi ma yana cikin abin da za a yi package saboda a samu maganin kan wannan boko haram hassan mai na kaina muryar amurka daga injamai na chadi a gaida hassan har yanzu dai kan batun na tsaro kamar yadda aka ji rahotanni na nuna cewa lalle kam an yi nasarar dakile wani shiri na sace mutane da dama a karamar hukumar maru ta jihar zamfara to amma miyagun sun yi nasarar yin awon gaba da hakimi da wasu mutane akalla hudu sani malumfashi gare ka a dangane da wannan labari da muka samu ya sanya na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar zamfara sc shehu muhammad yaya wannan al'amari ya faru ne jiya da misalin karfe bakwai zuwa karfe takwas su waɗannan 'yan bindiga sun shigo wannan ƙauye na mun gyaɗo da ke karamar hukumar mulkin maru a inda suka yi awon gaba da shi uban ƙasa na wannan ƙauyen da kuma mutane hudu saɓanin abin da su suka yi niyya ko kuma yawan mutanen da suka yi niyyar kwasa wannan ya faru ne a dalilin bayanan da aka ba su jami'an 'yan sanda da soja da aka ajiye a garin dindin da ke karamin kuma mulkin ita maruɗin wanda lokacin da suka samu wannan bayanai suka yi sauri suka tunkari wannan gari wanda kuma shi ya kawo masu su waɗannan 'yan ta'adda Mishkila na kwasa irin mutanen da suke son su kwasa su yi awon gaba da su so ga wannan zuwan na jami'anmu da suka yi ya taimaka sosai wajen rage eh, adadin yawan mutanen da su 'yan ta'adda suka so su sata su tafi da su cikin daji amma dai shi oban kasa da waɗannan mutane hudu a riga an tafi da su kuma muna kyautar da su sawu ne na farko waɗanda su waɗannan 'yan ta'addar su kai awon gaba da su wanda kamin kuma su kwashi waɗannan mutanen wanda zuwan jami'an tsaro ya kawo wannan mushkila ga su 'yan ta'adda na tafiya da su. To yanzu wani hali ake ciki a so halin da ake ciki da yanzu a su wannan jami'an namu na 'yan sanda da sojoji da civil defense shi suna can don mamaye waɗannan wuraren da ake zaton an kai wannan haƙi ne da sauran waɗannan mutanen hudu kuma dalilin wannan hubbasan shi ne a tabbatar da cewa an kubutar da su a cikin koshin lafiya da kuma rayukansu kuma in baka manta ba shi kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara tare da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro da kuma ita gwamnatin jiha koyaushe akan kokarin ganin cewa duk inda aka samu irin wannan matsala an girke jami'an tsaro na dindindin a irin waɗannan wurare kuma girke irin waɗannan jami'an tsaro yake taimakawa sosai wajen ganin cewa irin waɗannan abubuwan ba su sake faruwa ba kamar yadda na faɗa an yi haka wurare da dama kamar irin su kwantaraki su kwanni irin su ita dindindin ita kanta da dai sauran wurare da dama da ke faɗin wannan jihar ta zamfara inda kwana a tsohon lokutan baya aka samu irin waɗannan matsaloli amma da aka aje irin waɗannan haɗin gwiwa na jami'an tsaro har yanzu babu abin da da ke faruwa a waɗannan wurare kuma muna nan muna duba irin waɗannan wuraren da adda irin waɗannan matsaloli na tsaro wanda yanzu wannan gari na jihar ya shigo a ciki kuma ana nan za a ajiye haɗin gwiwa na jami'an tsaro na dindindin waɗanda zai kare abuwa irin waɗannan abubuwan da su. Sani Shaib Malafashi murya Amurka daga Zamfara a Najeriya. A gaida Sani, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga sani fashi da rahoto na musamman. Adalci babban sinadari ne ga ƙasa da al'ummanta domin shi ke tabbatar da zama lafiya a ƙasa da al'umma tsakanin iyaye da 'ya'yansu tsakanin mai gida da matarsa. Rashin adalci kawa shi ke haifar da kunci da talauci wanda idan suka yi kamari a ƙasa tabbas al'ummomin da abin ya shafa za su kasance cikin wahala, yunwa, rashin tsaro da tashin hankali wanda ka iya haifar da duk wani abin da ba ka zato. Najeriya babbar ƙasa ce mai arzikin man fetur. arzikin attajirai da 'yan boko amma kuma yau ta tsinkaye kanta cikin halin kakanikaye wanda a cewar masu kula da harkokin yau da kullum ke danganta shi da yunwa talauci rashin tsaro da adalci cin hanci da rashawa almandahana da baba kere tare da kamuya-muya Yau sama da mako guda kenan ake fama da zanga-zangar nuna kyama ga irin ayyukan rundunar tsaro ta SAS wanda a cewar masu zanga-zangar tana nuna ƙarfi fiye da kima. Then SAS Yan sai su ce yanzu nan zai kashe ka kuma ba abin da zai faru kuma hakan ke faru. Zanga-zangar wacce ta ta'allaka a kudancin Najeriya da Abuja Ta farko an faro ta cikin natsuwa amma daga bisani sai wata manufa ta daban ta fito na kona motocin safari mallakar 'yan kasuwa. Tireloli masu dakon abinci daga sassa daban-daban na ƙasar nan ya zuwa Legas ofisoshin 'yan sanda tare da balla kurkuku inda manyan masu laifin da aka yankewa hukunci suke zaune suka samu suka balle suka fice hatta fadar sarkin iko wato oba na Legas. sun far masa aka cinna mai wuta kana kuma aka lalata kujerarsa ta sarauta gidan ma maman gwaunan shi ma sun kai mai farmaki. Akalla an kiyasta wurare guda ashirin da uku waɗanda suka cinna ma wuta da kuma lalatawa. Hakan ya sanya tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya aiko da wani sako inda yake cewa Ina cike da baƙin ciki game da yamutsi da tarzoma, tashin hankali da rudani da ke aukuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ina kira ga gwamnati da kuma al'umman Najeriya da a yi haƙuri, a kai hankali nesa, a kuma zauna teburin shawara don warware matsalolin da ke addabanmu. Cikin jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasa shugaba Muhammadu Buhari cewa ya ya koyan Najeriya. ya zama wajibi in yi gargaɗi ga ɗaukacin waɗanda suka kwace wannan dama ta bin haƙƙi cikin lumana suka karkatar da kyakkyawar manufar da ta baiwa 'yan ƙasa bin 'yanci ta hanyar lumana wanda matasa suka fara a wasu sassan ƙasar nan. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens. Yin zanga-zanga cikin lumana don neman haƙƙi yanci ne na al'umma ƙasa. kamar yadda yake a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa sashe na arba'in. To amma sashen ya ginda cewa wajibi ne ga masu zanga-zanga su mutunta 'yancin sauran 'yan ƙasa tare da bin dokokin da aka dangaya na ƙasa dangane da irin wannan hali da ake ciki. A matsayinmu na gwamnatin demokuraɗiyya mun saurare su tare tare da nazarin bukatu biyar da suka gabatar. Bayan mun amince da bukatun nasu, nan take muka soke rundunar SAS. A nasa jawabin ga al'ummar jihar sa. We'll be leading the Kogi youths and Nigeria in support of President Muhammadu Buhari-led administration and to make more of a single demand. gwamnan jihar kogi malam yahaya bello cewa zai jagoranci matasan jihar kogi da al'ummar najeriya don nuna goyon baya ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari tare da mika bukata ɗaya tal Dear Mr. President, give power. Ya shugaba, ka ba mu wutar lantarki. Idan ka ba mu wutar lantarki matasanmu da matanmu kowa zai mai da hankali akan harkokin da ke gabansa ba za su damu da abin da gwamnati take yi ba. Tabbas idan hakan ta samu za a samu raguwar aikata manyan laifuka. Satar mutane don neman kuɗin fansa zai ragu tare da dukkan wata tarzoma a kowane sashe na ƙasar nan. Duk waɗannan bayanai masu kwantar da hankali sai gashi a Kaduna ranar Asabar da kuma jiya Lahadi a birnin Yola. Matasa tare da al'umman garuruwan biyu mabukata suka binciko inda aka adana kayan tallafin abinci wanda gwamnatin tarayya ta samar don a ba wa mutane kyauta domin an tilasta masa zaman gida don dakile yaɗuwar cutar corona wanda kuma bai kai ga waɗanda ake nufi ba kamar yadda ya kamata. Coalition Center. This is happening live, Yola. They have gained access. This one will be said and show me I did here. Paleti. You can see the way the youth, everybody is getting what they ask. Can you see? No man of the soul. Faruwar wannan al'amari ya sanya na nemi jin ta bakin 'yan Najeriya. Yaya suke kallon wannan lamari? Sunana Dauda Karfi. ana nuna ma shugabanni cewa kasar akwai yunwa akwai yunwa an kiyarda to yau ga ta kirikiri cikin sati ɗaya da wuce muna je muna gani mutane na ɓallar shagunan da aka aje kaya wanda aka ba da alasa don a taimaki jama'a amma saboda zalunci da rashin son gaskiya da na kasar na an ji an rufe kayan talaka zai kwana uku hudu biyar ba ɗora girki gidan shi bai da kusa biyar saboda ko kayan da ake rabawa in ba sa'a kai ba za ka je ka ga garuruwan da ake rabawa on fertilizer ba ake rabawa su ba magana ba ce ta wani al'ibtila eh, ya wada ma kasa raba abinci kowa ya samu a'a in kana dan jami'a ne za a iya baka amma a baya gwamnati ke ai akwai abinci kasa gashi a kasuwa an yi noma ai to in ka yi noma shin saka zaka je ka yi na yi noma ba sai kana da kuɗi ka saya ba. sunana ambassador gida da suleiman farfaru in da maganar sas ne ai gwamnati ta ansa maganar sas ta ce ta soke sas so me zai hana a tsaya daga haka a akwai wata mummunan manufa daga boye wanda yanzu Allah yana tona musu asiri tana fitowa wannan ya faru a wasu ƙasashe libya tana zaune cikin asirin asirinta aka zo aka yi zanga-zanga a gaddafi bala'in da ya baya a libya allah kaɗai ya sanya kashi an yi wannan a iraki an yi wannan a tunisia an yi wannan a syria gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. So shawara a nan gwamnati bai kamata ta zuba ido sakaka ba. Wajibi ne wannan abun a tsaida shi. In wannan abun ya ci gaba to gwamnatin demokradiyyar za ta zama an neme ta babu ita. So wajibi ne duk wani ɗan ƙasa na gari ya bi matakai da gwamnati ta bada na kare haƙƙin ɗan adam akwai matakan da za ka bi. Me shugaban addinai za su faɗi dangane da wannan lamari? in mutum na neman haƙƙi ko an tauye mashi wani haƙƙi to akwai hanyoyin da musulunci ya tana za aka nemi haƙƙi amma ba zanga-zanga ba kuma har wajen zanga-zangan ka fito ka tauye haƙƙoƙin wasu al'umma ta hanyar kona musu dukiya ko kuma wadda suke rashin lafiya ka tsare musu hanyar da za su je ya zanto da cin zarafi da wulakanci wannan ya saba mu tsarin musulunci ne kuma ya saba ma al'adun zamantakewa ma. Sunana Pastor Yohana Baibi Goro shugaban Ecclesia na Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna kuma da wakilin Human Rights Agency daga Majalisar Duniya na ƙarin yancin bil'adama a Najeriya. Duk abin da aka ce da lumana na ake kuma an goyi baya sai yarki da ya zama wani abu to mu ba ma goyon baya mu a addini ce a matsayin malamai addini ko kuma masu ƙarin yancin bil'adama ba mu goyon baya kuma abin da mutane suke ina ko na arewa ko na kudu duk abin da zai kai ga a cutar da wani ko a nuna wani rashin adalci don Allah su bari don a samu zaman lafiya Najeriya. To wani ɗan shawara zaka ba wa mahukunta da kuma sassan da ke wannan tarzoma. Shawara na ga mahukunta su ci tsoron Allah. Duk abin da ya kai mu ga yadda ake samu wannan damuwa nan, ai rashin adalci ne. to shugabanni su zama masu yin adalci a kowane mataki ko koma ga Allah shugabanni amana ne fa talakawa nan in akwai adalci waye zai shiga ya shiga ciki wai yana zanga-zanga na lumana wai an cutar ci ko kuma matasa da kuke wani abin ko in nan dan kun samu wannan daman da kuka roka aka baku sai kuna so ku juye abin ko ko ana so a yi amfani da ku to kuna yaudaran kanku ne don in abu ya bace a kashe ku ne za ku sha wahala duk abin da zai kawo rashin zaman lafiya a Najeriya matasa don Allah ku bari kar ku da amfani da ku a cutar da San Sha'ib Malfashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Kungiyoyin da za su fara wasannin cin kofin gasar zakarun turai ta Champions League da gasar Europa za su fara wasanninsu a wannan mako. bayan 'yan gyare-gyare da aka yi wa bangarorin guda biyu sakamakon annobar coronavirus wanda ke ci gaba da addaban harkokin wasanni a duniya a baya tsarin karshe da hukumar kwallon kafa ta turai ta yi wa gasar ta zakarun turai ya fuskanci tsaiko inda aka shirya gasar a matsayi na kwata final tsakanin kungiyoyi takwas a cikin kwanaki goma sha biyu a lisbon inda bayan munich ta kasar jamus ta fice irin wannan tsari ne kuma aka yi wa sauran wasannin gasar europa da aka yi a kasar jamus wanda kungiyar sevilla ta spain Jordan ta lashe. A wannan kakar bana za a ga irin wannan tsare-tsare a gasar guda biyu. A gasar zakarun turai kungiyoyi 32 da kasashen turai goma sha hudu ne aka riga aka kasa su zuwa rukunoni takwas a gida hudu kuma za su yi wasanni biyu tsakanin su ne a gida da waje inda fitattu biyu a kowane rukuni za su yi fice zuwa zagaye na yada kadin wani. manajan kungiyar arsenal mikel ateta ya ce bai saka thomas partey tun farko ba yayin da suka yi wasa da manchester city saboda yana jiran dan wasan na gane ya kara fahimtar wasu abubuwa a kasar ingila dan wasan tsakiya na black stars ya koma da wasansa zuwa arsenal ne mai lakabi da gane daga atletico madrid a kasuwar musayar 'yan wasa ta turai kuma ya fara wasansa na farko a premier league ne a daidai minti 83 bayan an canza granit zaka Pate ya yi wasansa na farko ne a ranar Asabar bayan atisayi sau ɗaya da ya yi da kungiyar Arsenal. Coach ɗin Arsenal ɗan asalin Spain ya ce yana sa ran ɗan wasan zai saba da yanayin London ta Arewa. Hukumar kullun kafa ta gane ta mai da martani akan karuwan yawan kamuwa da cutar COVID-19 tsakanin 'yan wasan kungiyar Black Stars. bayan black stars ta yi wasannin zumunta da kasashen mali da qatar yan wasanta guda uku ne suka kamu da cutar yayin da suka koma kungiyoyinsu da suke wasa yan wasan da suka harbin sun hada ne da gideon mensa da bernard mensa da jordan ayu a jiya hukumar ta gfa ta fitar da wata sanarwa akan tsare-tsaren kiyayewa da aka tabbatar da su a lokacin da kungiyar ta kwashe a kasar turkiya sanarwar ta ce mun ji an ce wasu 'yan wasanmu sun kamu da covid-19 bayan wasanninmu da mali da qatar amma muna shaida wa duniya cewa mun tabbatar da matakan kariya tare da gudanar da gwaji akalla sau uku kafin zuwa turkiya da ma lokacin da suke can kasar har ma bayan dawowansu. su a jiya lahadi ne kuma kungiyar raja casablanca ta kasar morocco ta yi nasarar lashe gasar league din cikin gida wanda zai bata damar shiga gasar cin kofin zakarun afirka da ta kwashe shekaru bakwai tana muradin zuwa kungiyar da ta lashe kofin zakarun afirka sau uku yanzu ta mai da hankalinta ne akan african champions league din inda za ta fafata da gwarzaye misira zamalek wacce ta zo ta biyu a league din misira bayan alhali a kakar wasar da aka kammala a baya dai kungiyoyin morocco da suka shiga gasar cin kofin zakarun afirka da na confederation cup sun fice ne daga wasannin kusa da na karshe a farkon watan maris ƙungiyar kwallon kafar mata ta Rivers Angels ta kammala daukar wasu 'yan matan Ghana guda uku kafin fara sabuwar kakar wasa a Najeriya. A wannan mako ne ake sa ran 'yan wasan na Ghana guda uku za su koma sabuwar ƙungiyarsu ta Rivers Angels domin fara shirin wasanninsu. Baba ya kuma makeri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC. ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a jiya Lahadi ya yi kira da a zauna lafiya a Najeriya inda hukumomi ke gwagwarmayar kawo ƙarshen sace-sace da ɓalla wurare da kwasar ganima da wasu ke yi bayan zanga-zanga da aka kwashe makonni biyu ana yi a kasar ta tafi yawan al'umma a nahiyar afirka shugaban na najeriya ya kara da cewa yana goyon bayan a tsarin binciken shari'a a lagos don bi wa masu zanga-zangar lumana da suka san rayukansu hakkinsu da jami'an tsaro da aka kashe da kuma waɗanda suka yi asarar dukiyarsu a lokutan tashin hankalin a cewar wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar ana sa ran majalisar dattawan amurka za ta tabbatar da mai shari'a amy coney barrett a matsayin mai shari'a a kotun kolin amurka wata kuri'a da 'yan majalisar za su kada a yammacin yau litinin idan aka tabbatar da ita barrett za ta zama mai shari'a ta uku a kotun kolin mai alkali tara da shugaban donald trump ya naɗa abinda kuma yasa aka samu masu ra'ayin mazan jiya uku cikin alkali tara Da alama yarjejeniyar tsagaita wuta karo na uku da aka cimma a yankin Nagorno-Karabakh ta lalace a yau Litinin. Har ila yau ta kasa kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe makonni hudu ana yi kan yankin da ake takaddama a kansa. Armenia da Azerbaijan sun zargi juna da saba yarjejeniyar da Amurka ta taimaka aka kulla jim kaɗan bayan ta fara aiki da karfe takwas na safe agogon GMT. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana shi da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalabasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.